mu da aka yi a cikin wannan lokaci a ba mu kwana guda za a yi laccan nan da sace da yamma ma ga malamai na nan za su ɗan yi mata yarinya faɗa na malaman zariya za a yi mata nasiha sannan da daddare malam tsakanin magriba zuwa sallar isha zai ƙara gabatar da lacca a wurin nan wannan lacca wadda ta shafi maza ne da mata ba haka su Allah duk wanda ya halatta ya nasu wana roƙon Allah ya saka da kai mana Allah ya wuce ba mana bismillah Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya haɗa fuskokinmu a wannan markazi mai albarka a cikin birnin zaria ƙasar zazzau markazu a salafiyya ta babban malaminmu malamin duniya malamin hadisi mujahidi sheikh muhammad awal albani allah ya mutu rahama a suna ce komai yana ce banci addu'a ta musamman da uwa malamin sahibul fadila الشيخ Muhammad Awul Abani Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Duk abin da za mu yi a wurin nan ya Allah ka kai masa ladan kabarinsa. Ya Ubangiji ka kula da bayansa, ka sa albarka wa da'awarsa, ka tsare almajiransa, ka tsora su a manhaji na kwarai Kuma Allah ka sa ka ta zama ci gaban addinin musulunci ne da al'ummar musulmi Allah su ba mu kyakkyawan cikawa su sa mu gama da duniya lafiya sun wana mata kamar yadda Allah musa sahabi Allah ya masa albarka ya saka masa alfiji ya gabata? ne masaukin bakinmu mun zo ne a babi na ziyara kuma jaddada yan kwancika da ke tsakaninmu wannan wuri yana ranmu dukkan abubuwan da ake gabatarwa na alkhairi da isa muku da saƙon da aka saba ana gani bayani ne akan abin da shafi rayuwar mata da tarbiyyar mata da kuma 'ya'yanmu gaba daya wanda da wannan ne za mu samu gyara a cikin al'umma abu na farko zan fara yin bayani akan ita mace din don kullum idan mutum ya san kansa ba to da wahala ya samar da wani nagari ko ingantaccen mutum a sa. tun da mata nake magana jaye a kuma za a tare da ni ya kamata mace ta san ita wace shi kuma ko da namijin nema in bai san shi waye shi ba za a sha wahala da shi kuma yadda ke ma idan baki fahimci kanki ba za a sha wahala da shi idan an ce almar'a mace kenan a larabci wato ita mace almar'a kalmar almar ta'anisi ne na almar'a ta'anisi ne na almar'u akan cewa akan ce almar'u mutum almar'atu mace almar'u mutum namiji akan ce imru'un akan ce kuma imra'a akan ce kuma mar'atu kun gane layin almar'u ko almar'u ko imru'un ko almar'atu ko imra'atun kamar yadda alƙur'ani ya zo da shi kamar yadda aka cikin cewa kuma mara aka faɗa mara mara sun ميم راء تاء ام هر وقت لا جمع لمفردها وانما تجمع على نساء ونسوة عندن المرأة وأتى المرأتون والمرآت فئة جمع الفئة نساء جمع المرأة ko kuma niswatun kamar da ƙwar'ani ji ya zo da shi To wannan an kenan a yaren larabci idan an ce mace ana nufin wata halitta ce da ubangiji ta baraka wa ta'ala ya samar da ita makhlukun awjadahu Allah baraka wa ta'ala liyakuna sharikan lirrajuli wata abar halitta ce da Allah ya halicce ta don ta zama abokiyar rayuwa na namiji hayati hayatihi a rayuwar ɗan adam Allah ya halicce ki ne asalan don ki zama abokiyar rayuwa mai namiji shi ta daman da aka fara halitta namiji aka halitta sai aka ce ba zai iya rayuwa shi shi kaɗai ba sai ya samu mai ɗauke masa cewa sai ya samu abokin zama shi ne sai annaba Allah ta wata ta'ala ya halitta wa annaba Adam matarsa hauwa. daga hankalinsa aka kalli nama, aka halicci ita nana Hawwa لتكون شريكة له في حياته بس tarayya, أبوك shi a الأيوسى Ku ta'inuhu wa ta'idu ta taimake shi ta tallafa masa shi yasa duk inda mace take to ya kamata a ga tana ɗan amfani ne da wani namiji ko dai da mijinta ko kuma da ɗanta ko kuma da ƙaninta ko kuma da babanta ko da babbanta zai yi a ce wai yau kawai ka je gida ka ga mace ita ce kawai babu wani na gaba ba a'a ko da mijinta ya mutu ko babanta ya mutu to ce kaga tare da alaƙa da me da wani ɗanta shine zai wuce mata gaba sanan da mun ki Allah ya halice ki ne zai ki zama me abokiyar tarayya ga wani a rayuwa shi sa kuma kaga mace take zaune ba ta da miji to ce zan abun haihu a tattare da ita da lafiyar ta kalau da shekarun su bata zama shekarun aure ba aka ga tana zaune a wuri babu miji to sai kuma wannan haihu ne mu dai a tarbiyyar mu da musulunci to a shi mace abokiyar tarayya ce ga namiji bayan da za ku yi haka Allah ya yi ku dole ki zauna tare da namiji ki haƙuri da shi ya haƙuri da ke wannan abu ne mai muhimmanci da kamata ku gane kuma suka ce idan kan ta zama lafiya to ya kamata wato mace ta zama ita ta fi kowa kusanci da mijinta ko miji shi ya fi kusanci da mace kuma yau da gobe ta tabbatar da haka babu wani ɗan adam ko uwar da ta haifi mutum da ta san sirrin na halittar da yake wato irin matarsa haka ita ma mace yadda ke zuwa wa mijinta a duk duniyar babu wani namiji da za ta je masa ko babanta ne ko kananta ne ko wasu da uban ya dan an nuna iyakar alaƙa da kusanci da juna kenan wasu kuma shi ma namiji ya kamata ya gane a shi zai iya rayuwa ba tare da wannan halittar ba shi ma namiji yau idan ya zauna aka ce bai da mata duk tsohonsa sai a ce yanzu nan dai haka yake zaune ba mata sai zama abun aibu ne abun kuma tuka ne a cikin shi wannan wata magana shi na gaya muku a matsayin shi don kusanta Allah madaukin sarki yana faɗa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آية شوانا الله يتكو جسورا الله وبيد الطبيعه لتشيكو لغري لدا وغير لدا شيء أنه آدم وخلق منها زوجها هو الران الله يحل التامة ما تسق منه رجالا كثيرا ونساء أي ونساء كثيرات الله أبجدي يبتر أتكانا سوء أتكانا أنه آدم أتكانا ما نحو واء أنه آدم رجالا كثيرا ماذا ما ستاري وحكا ما شاما ما ستاري وشي دكم بغائع الله تبارك وتعالى يشي من الله يشي دكم بغائع كلكم من آدم وآدم من تراب dukkanku da musulmanku da kafuranku da mazanku da matanku da manyanku da kanananku da talakawanku da sarakunanku da masu kuɗinku, da wane ne duk gaba ɗayanku min adam wa adam min tuwam shi kuma adam daga turbaya yake ko Allah maɗakin sarki ya halicce shi da shi Allah ce min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha yana daga cikin ayoyin Allah tabaraka ta'ala halitta muku mata kuma da. kuma kuma matan Allah halitta muku mazan da za su aure ku Allah ya ce wa namiji an halitta maka mace ne don ka samu sukuni da kwanciyar hankali zuwa gare ta Adam Adam lokacin da yake rayuwa shi shi kaɗai, babu jin daɗi sosai shi yasa Allah ya halitta masa na Hawwa kuma ita ce abokiyarsa ita ce abokiyar rayuwarsa kuma ita ce matarsa da nan aka yi ta haihuwa aka yi ta haihuwa aka yi ta haihuwa kuma Allah ce wajen ala bainakum wa rahmatan Allah ya sanya mawadda soyayya wa rahma sosai duk aure duk zaman da ake tsakanin miji da mata in babu waɗannan tushe guda biyu murafu guda biyu to auren bai da daɗi in babu soyayya in dai babu sosai wato sai da wai ne hikima da kawo kalmar soyayya da sosai rayuwar aure da kuke gani rayuwa ce ta yau da gobe duk mutumin da ta zauna da shi yau da gobe ji gudata wallahi idan ba ka son to zaman bi zai daɗi ba saboda shi ɗan adam mai Allah ya shi ya saka ba ne kai wata saba shi ne kuma sai me yasa ka sa sai wanda mijin da ake jin iya ya tsufa duk abin da yake rike shi suke jin daɗi ya yanzu ya tsufa ya gaji ba zai iya ba wannan mutum ka ba ta iya tsufa da abin da kake gani a ka yake ba ka sha'awa to yanzu ta tsufa sosai idan kin tsohuwarki da babanki na shekara saba'in tamanin da wani abu ita ce ta kasuwa na tsohuwar ne abin sha'awa a jikinta ta bushe ta kekashe babu komai a jikinta fata ta ta motsi duk abin da ake yi na budurci na rayuwar aure da a gaba ce da sha'awa da wani sauransu duk ita babu komai babu kashi ne kawai da saura su kenan inda ba dai akwai wannan sosai mu da wannan sai sallame su ki tafi na gaba da ke kan zama kwallon mangoro dama kwallon mangoro an gaba tsotse shi ba wunan da shi yake ba wannan tambayi ubangiji ya sa tsakanin ma'aurata shine yake sa a zauka a dawwama a cikin aure har a mutu kuma Allah ya sa an san a shiga aljanna Allah sai ne cikin da ayatin mai qaumin yatafakkarun wata da ke wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafaza ورزقكم من الطيبات ألا يتشعف بالبطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. شكرا لأيوه يقول إن إسلامنا مدفع أنها جدا mata. an halitta mana maza ya kamata mace ta gane a bari na shimfiɗa ba za ki rayu ba rayuwa mai daɗi sai da namiji da wannan namijin ne za ki haɗu da shi ku yi rayuwa ku saukar da wata halittar da muke so mai magana ya za ku ta da su yanzu mace da bata ma gane me manufar da Allah ya halitta ta ba tana ganin kawai rayuwa ta aure rayuwa ne doke nan doke ta rayuwar ra'ayi ne rayuwar kaza ne rayuwar kaza ne to ya za ta iya tabbatar da wani ita kanta tana buƙatar tarbiyya ita kanta har yanzu ba a daina zagin ta a cikin mutuncin ta ba saboda ba ta bin dokar aure ita kanta ba ta san kanta ba ba ta fahimci kanta ba ta iya kulawa da gidanta yaya za ta kula da ita budurwa kuma rayuwa tana iya canjawa hajiya idan ki da kyau Allah zai iya jarraban ki da wani yanayi mara daɗi wannan tarbiyyar ta ita ita ta miki amfani jiya tana wata mata bayan isha ita ke kira suke ba ni labari cewa Allah ya zai ni mijina ya mutu da wuri ya bar min ya'ya manya manya manya manya ƴaƴan mata wasu yanzu sun balaga wasu kuma suna makaranta ta ce wallahi malam babban tashi hankali shin da za mu yi da shin da za mu yi tashi hankali ga yara ƴan mata ina da su duk wanda ya zo ya'ya na Allah ya mutu halitta da an zo an gansa an gane ya'yan marayu ne sai a ƙara gaba ta ce wallahi yanzu da kundin da zan kai ta ɗaki na rasa inda zan sa kaina don Allah malam a taimaka ga ƙanana sun taso yanzu kai su makaranta ake ga wannan ta gama ta kande ba mijin aure ga wannan kuma tana jariya ce yanzu suna tabbata ne jarabawa ita ma ba labari ga ba mu da shi ba mu da sha ga kuma ba mu da ne ba mu da abin da za mu aurar da 'ya'yanmu sai yanzu ce idan ba wannan mata ta yi wa yaran nan tarbiyya ba wallahi cikin su za ta yi ta ce ku fita ku nemo mana abin da mu ci kuma wallahi suna da abin da za su bayar su kawo abin da za su da wannan ba wannan da muke zaune shi gashi nan kwanan da suka kawo mu wata yarinya ita ma tana nan zaman kanta take saboda wato babu in babu tarbiyya kaga wannan mutum da rashin tarbiyya shine ummul awaki na lalacewar al'ummar nan gaba ki malam yarinya ce budurwa tar lafiyayya amma ba uwa ba uba ba kowa kuma tana kwalliya tana ado waya hannunta ta fita ake ta fitawa ta fitawa ne tana kanshi tana wane ne sauransu me aiki ki babu me sana'ar ki babu ba ta zama ba Yaya kike kira ne cikin masa kuɗi wajen maza take zuwa ba sai mun yi ba sai mun yi misalin bayani ba kuma har an je wajen matan da suke zuwa wajen su kawai za ta je ta tsaya wani ni yunwa ke ji shi kuma za ta samu abinci ta fi ki haske ta fi ki kiba ta fi ki lafiya ba uwa ba uba kuma tana rayuwa shi sa wato hadari da ya mace ta zauna ba samu tarbiyya ba hadari ya wuce hankali ina fatan kuna tare da ni mace tana da wahalar sha'ani haka kuma da sauƙin sha'ani in Allah ya shirya dama manzo Allah ya fara mana a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam inna ma taqulu min dhila lan lan tastaqima ala tariqa mace Allah ya halicce ta da karkataccen ƙashi shine zula cikin haɗin ɗari rizki nan na sama ya fi karkata daga nan Allah ya halice ta Allah ce ba ta taɓa tsayuwa a kan hanya ƙwaya ɗaya ba wai istamta a ta biha istamta a ta biha wa biha hawas da hawas in har kana so amfani ka ji daɗi da ita daɗin rayuwa to sai kake ta haƙuri ka ji daɗin rayuwa da ita tana da karkata a tattare da ita na'am haka ne dole sai yi haƙuri da mata da haƙuri da su a kai zuciya nesa don su fitar da zuriya a samu tarbiyya ta kwarai mutum da ake ganin ta fi kowa ko shi tafi da bacci ta fi kowa miji ta fi kowa uba ita suna na aisha amma wallahi duk da haka akwai ranar da ta tattara kayan da ta tafi gidan iyayen da akwai lokacin da take shan yaji ta ɓata rai ta taɓa ita ma ta nuna ita ma mace ne da bawan Allah da ya fi kowa daraja da matsayi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun bai shi yace a hakuri da mata kuma sai hakuri da ita ta ce ya Aisha ni ina sani idan kun ci gurban idan kina cikin fushi kuma ni ina iya ganewa idan kun ci rabiya in kin yarda kina cikin aminci da jin daɗi yace yayin da suke cikin fushi suke cikin ɓacin rai ko suna na ba ke ba in ana cikin soyayya ana cikin kwanciyar hankali ana cikin walwala ana hira da annabi in ci zoron ba su ce wa rabbi muhammad ya rantsi da ubangijin muhammad Ya annabi ya ji daɗi amma in gidan ya kai ya kawo aka ɗan samu abin na mata in ci zoron ba su ce wa rabbi ka'aba yace hatta suna na ya hau harshen ti shi wuce a shi aka biya gane amma bai damu ba sun nuna yanzu shi ke da duk ya kafa miki ramba shi saboda kin da yanayi ko kuma tuni za a yi wani sun mutunci mu je mu san gani kada Allah ya sa ki kaza sai ya ɗauke ta da wuta wata ɗaya wata biyu wata uku wata tara a kuma ta da ce wallahi ta yau mun bushe kara ba. baya kula ne ba na kula shi kai wallahi kwanan nan akwai mata da ta zo da bana take ganin su malam miji na wallahi yau shekarar mu bakwai ba ni ba shi babu alaƙa tsakani na da shi na ce tana jikin su ina nan ba abin da yake haɗa ni da shi su tsani kusa ne ta kusa ta ya kushe shi ne ta zo suke neman fatawa wai ya za a yi amma farkon ke yana shan bai damu ba akwai wani gidan ai bai kore ta ba bai tallame ta ba tana cin albarkacin yaya ta ce yau shekara bakwai ta ga wancan yarinya da ta tantar ta tun da aka haife ta ya kaurace mu ni ban neme shi ba shi bai neme ni ba har ta kar ya san da na kuma shi zuwa sai su tambaya waya wannan aure yake na ce aure yana nan amma akwai zunubi akwai zunubi akwai sabon Allah da kuma zaunar da shi ne masa magana ya ce haka ne malam ba abin da ya dame shi sai ɗaɗan ne sun fara girma suka gane cewa ubansu ya tsaura cewa uwarsu sai aka fara gungunguni sai kan biya ta fara tsawa mu ba za mu yadda da wannan al'amuran ba ba za a zo ana kuma kuma kuma wanda ake gayawa ya fara ba da umarni an fara indi in ya yi tambi a cikin tabuwa a shi lokacin da ku haɗa kanku a gidan ku rufa wa junan ku asiri ba to wannan zai a tattin ku kuma zai a tattin tarbiyyar ƴaƴan ku ya kamata sai alaji ka sani babu wani ɗan da zai iya yarda a wannan zamanin ya ga ana jin wasu a kasa sai kuma ya iya maka waɗannan 'ya'yan zamanin suna iya faɗa da ubansu don su taimaki uwarsu a wani yaro ji samun daga wata jiha daga nesa wata rana zai sami ni ina ciki ina tunawa a masallaci suke nesa ya same ka wallahi sallahi malam sai na fito a bana wata rana yace subhanallah kin ji wannan kalmar suke abin da ya fara jamu sai na fito a bana wata rana yace ya hakuri ne ya faru kayi wata tafiya mai nisa duk da ta haɗe wajen ba sai daga zo ya zai rinka mana haka na ce kai mun bayani ba mun bayani ba da babansu ne ke zuwa idan mahaifiyarsu ce masa ba daidai ba ya daure ta a gabansu ya mata shegen doka. ya ce wallahi in da ya dike ta muna yara wallahi yanzu ba za mu bari ya jike mu ba yaron da baɗi kwakwalwarsa ta rufe ya manta cewa ubansa ne uwar kawai ke gani to kin ga ina ba ku wannan misali ne kwaya ɗaya biyu ashe mu da kanmu muke rugurgude tarbiyyar gidanmu kuma mu sa ƴaƴan mu su wannan yaron in ya shiga duniya su shi ke misali na uku a kan lalacin tarbiyya ne wanda ba mu shi fada ne muke gaya mu Gidajenmu suna ci da wuta akwai matsaloli cin amana da yaudara da ha'inci an kawo mun kyastin mutumin da aka kama shi uba ya ji ya nemi matar ɗansa kuma an kama shi ba wai zargi ba yaron da yawan jibiya ne saboda gudun kada matarsa ta so don sai bari ya kai ta gidan gidan ubansa a gaban sultanta kenan da ɓangaren sa sai abinci ta miƙa musu ta yi kaza ta yi kaza wannan da yake tsoho ne na banza ɗansa ya tafi nema shi kuma da daddare sai zo ya nemi matar ɗansa ya baro uwar ɗan ya zo yana kwankwasa wa yarinyar ita kuma da kunya da nauyi tun tana jin kunya tana jin nauyi har ta saba da mutumi suka rinka buɗe masa kofa ya shigo ya zo ya gama lalata da zai yi ita ya koma ɗakinsa zance ya fashe ya bayyana cewa kai ubanka fa yana shiga wajen matarka ya ce wasu irin magana ce wannan aka ce gashi bincika ta mutane ne yan gargajiya matsafa jide ya na su kulkullan da shi ma ya yi da asu su ma su ne da ba. shi ya ba ta wani abin ta sha ya ci komai ba ranar da ya zo yana alaƙa da ita makale ya kasa rabuwa da ita har garin Allah ya waye ina annabi ina tsoho tsoho baya nan ina ya shiga wacce yi aka yi ta fito ba kun da Allah yake tuna asirin mutane tun a duniya ta kula da ku akan aka yi gari ya waye yara sun tashi aka je aka kurce kofa aka tarar da tsoho yana haɗar da surutar matar kuma ya gada da rabuwa da ita inda aka kira ɗan a waya tun da shi ma da shi da shi nan ne ya zo ya gani ko shi ya je ya nemo abin da zai raba su wai wannan fatawa ce aka zo ana yi mun ya za a yi to malu shari wannan da da ya zo a rabu sai ce da ita yarinya tsakanina da ke Allah ya isa ki gina kayan ki tafi gidan iyayenki sai kuma babu abin da ke yi da Allah amma ya shiga duniya ta je da gari na duniya ta tashi yace ko a kiyama ba na so mu haɗu da kai ya shiga duniya har yau ba san ina yake ba yace ba zan iya rayuwa a wannan wuri ba ba zan iya rayuwa a cikin wannan al'amun kuma ba zan iya rayuwa ina kallon ka ba sai hakuri bari mu ba misali na hudu sai kike ne magana a kan tarbiyya wallahi mata ku ji tsoron Allah a kan tarbiyyar ku shi ma jiya ji ba yau ba jiya da dare wani yaro shi ma kira ni yace ya je ya dawo yarinya ce ma ta ce tara ashirin sha takwas suna zaune da wani ɗan uwan mahaifiyarsa a gida ɗaya kawai na dawo da daddare sai na tarar da kanina tsirara jigidin a falo na sun kashe wuta da ta. shi malam ba shari aka bada hannuna na kama ta yanzu wancan abin da za ki yi kenan ce ki haƙuri sosai ne ban san za su tafi da mu ba ne ya bugo waya waya ya za a yi duk da wannan fito yi wa na zai muku ba to in muka ce iyaye mata kolar tarbiya magana tana da faɗi kwarai da gaske ba da sanin kewa ce ce Allah ya kibance miki fa abokin mu'amala ne haka Allah ya ga dama namiji ɗaya za ki aura a lokaci gida kuma ko a aljanna ne namiji ɗan za ki aura na shi ne kamala shi ne hukunci shi ne daraja shi ne kima ji tsoron Allah ku yi amanonin gidajenku ji tsoron Allah a kan wayoyin da suke hannunku ku ji tsoron Allah a kan cin amanar aure ku ji tsoron Allah a kan shige da kuke yi da wayoyinku kuna mu'amaloli na haram hali madadin ku sani ba wata ta ce ba ruwa na da wani namiji wani zai ya ɓata mu lokaci ba ina da abin da zan samu sauki cewa a cikin nan wurin komi za ta yi inda za a ajiye mata a sa su a layi a buɗe wayoyinsu a rinka kallon me suke yi a ciki wallahi azim wata da nan suke ta tura ta rani a bunne ta dan za ka ga da zuwan fiye a rayuwarta magana ce don kuliya kula da amanar iyayenku yan mata yarinya matashiya budurwa kika jin lokacin ki yayi yanzu kike ga ganiyar ki kina za da kina kada jiki a titi cikiyar jimizin ki ɗaya waɗannan da kwanza ta abu da ke ta masu a titi mutum ɗaya ne zai aure ki kuma ki sani cewa kina barin mummunan tarihi wa ƴaƴanki da ki da za su zo su rayu a wurin kanki don wata rana za a zo a ce ƴaƴan wance ce wata rana za a zo a ce jikokin wance ce ba ku ji tsoron Allah ku rike amana ɗalibai na jami'o'i ɗalibai na kwalejoji kai har ɗalibai mata da suke makarantun islamiyya ku tsoron Allah Allah kaɗai ya kunne ake kullawa wasu da hijabinta da niƙabinta ta ƙanin da take ko gafiya da ƙira ba su yi ba amma a ido in ka gaita ta ce mumina ce su tsoron Allah ku zama lafiya ku bayyana tarbiyyar musulunci da aka koya muku a gidajen auren ku ku daina gasa mazashin ku suna gasuwa kamar yadda ake gasa masara a cikin shi ta nan bangaren in ya gasu a juya masa wani launin azaba in ya gasu a juya masa wani launin jikin kone shi cikin shi wani mutum ya ce jan wallahi tallahi malam na yiwo kana na ta da kasuwa na biyo layin unguwar mu kuma na faduwa yake saboda matar ta nake tunani ya ko mata da kawo ta na ganci da shi da ita inda ana murkuta mutum ya mutu in ya shaki sai ya sa ta a lungun jikin bango da ke take ta amma ya ce wallahi wannan ta sha zuwa ta sha kula na ta matsayi ta ce ke in banza kai waye haka za ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni za ki kaje wuya an kaje wuya kai tun banza ko shi ne ya ki ga ki ci gaba da yana fasa iya ta tsira hannun kuma matar da ta samu tarbiyya ta samu kulawa za ta zo za ta yi wa mijinta wannan abu hakanin ta za ta yi mata wannan abu da ku rike wannan misalai da suka kusa na baku don ku san cewa ana wahala a kan shi a nan mata a yau kawai ba a faɗa ne wani inda zai zo shin faɗa maka bayanin azaba da ake masa a gida azaba wallahi da azimu nake gaya muku wallahi wallahi wallahi sai kun tausaya masa kamar kun zama makoki kawai da cin ganci za ki ce sannan marigayi don ba su da matarsa take masa gida to ya kusa da marigayi zai iya hadiyar zuciyar sassara da ya mutu saboda gida ba daɗi iyaye na mata ku sani cewa Allah kuma ya ce a kula da ku ya kamata kuma ku kula da amanar da aka ba ku musamman amaran nan da za su yi aure ku ji wannan karatu sosai da kuma waɗanda suke da wanda suke kan hanya za su yi aure Allah ya ce kada a zalunce ku Allah ya ce a yi muku isani kar a zalunci mace kuma a kyautata mata kuma a faranta mata Allah ya ce a tsala kuma razan fa in kun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan kun gani a riƙe ta bi ma'ruf ta hanya sananniya a shari'a aw tasriha ko kuma idan ba a yi rikonta to a sake ki bai sanin da kyautatawa ki ma aka ce in za a sake ki tare da kyautatawa yanzu kule wata miliyan biyar ya haɗa miki da ita da takarda saki ya da miliyan biyar ga kuma takarda ta saki in kin ji zafi kika da saki sai ki ga wajen sai ki ga miliyan biyar sai ki dan ji sanyi ko ya haɗa miki da takardun gidansa tasu na unguwa ta da ya sallame ki da wata larura amma ga ɗakin gida ya bar miki ko ya baki jari tarihun da ihsan dan da miki maganganu masu dadi wai dan a kare jari da ke da kima ki da kike ba a so a cikin ki aula kan ci a tozarci Allah ya ce wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma atitumuhum shay'an illa an yakhafu an la yuqima hudud Allah kare zuwa karshe ta'ala Allah ya ce wai da tallaqtumun nisa ai zai a kan maganar take فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سر أو سنة بمعروف كريئة ta hanyar kyautatawa mai kyau sananniya hanya a shari'a ku cike su ta hanya sananniya a shari'a kuma kar ku cike su a masu cutar da su kuna masu ketare iyaka wala tun ci kohon maziraran bi ta'addu Allah shi ne ya ban zalika duk wanda aka kawo nan to kuma da zalama nafsuhu ya zalunci kansa wala ya ayati llahi huzwa dena rukan rukan ayoyin Allah a matsayin abubuwa na ibadanci da ainihin wato reni tukuru ni amata Allah alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bi dena da ta ya ce wa Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim dukkan Allah ku sani cewa Allah fa mai ilimi ne masani ne a dukkan mu don ƴan uwana mata saboda ku zauna a gidan aure ku samu ya'ya ku mutu tarbiyya islamiyya aka ce ta abu ku da yunwa a ciyar da ku a ciyar da ku har a bar mace haramun ne a bar mace cikin yunwa na'am mun sani cewa yau daga cikin maza akwai waɗanda ba sa cikin haƙƙi na ciyarwa da aka ce su ciyar akwai wanda a ita take buge-buge take mace-mace take dabarun da ba ta ciyar da kanta da iyalin da wata idan yana nan ba shi da aiki sai bacci wannan bai halitta ba wannan haram ne Allah ya ce lazima alaikum in salatumun nisaa ma lam tamassu tamassuhunna aw tushridu na fariida yace wa maciyohunna shi ne ma'al shahid ala al-musi'i qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaruhu kujiyar da su daɗi Qur'ani yace a jiyar da su daɗi a baki gida mai kyau a baki sura mai kyau a baki abinci mai kyau in ba ki lafiya a kai ki asibiti a baki kuɗin kitso a baki kuɗin lalle a baki kuɗin gyaran jiki a baki kaza a baki kaza komai a yi miki saboda mai wajen ki tsaya ki haifi ya ke musu tarbiyya mai hali dukiyar iya daidai gwargwadon shi talaka shi ma ya ciyar iya daidai gwargwadon sa yake mata'an bil ma'ruf ko ki za a yi a taimaka musu a ji da su daɗi a yalwata musu kada a tozartar da su ba a auren mace sai da ta sadaki wani duk ki sani wai an miki gata dan ki ma ki bada kulawa a kan tarbiyyar kanki da tarbiyyar ƴaƴanki magana ta guda biyu ne suke tafiya karfin zo in ina magana akan tarbiyya ki ɗauka ina nufin ƴaƴanki ne kaga har da ke nake nufi tarbiyyar kanki da tarbiyyar ƴaƴanki dan garaba su ga fatu shay ila yuti wanda bai da abin da ke bayar ba wanda ba su da tarbiyya na ita tarbiyyar ta da wani ita ma ƴar duniya ce yaya za a yi tarbiyyar ta da wata ai ba za su iya yi ba a ba ku sadaki Allah ce wa atun nisa'a sadaqatihin nihla an tujda lakum an shay'in min nafsan fakuluhu hadiyan mari'a wajibi ne dole a kada sadaki ba a zuwa auren mace ce da sadaki wani ka illa bi waliyin wa sadakin dole sai da wani dole sai da sadaki sai an ba da wani abu na kuɗi kawai ba za a ɗaya mutu wacce ko ya lambar ne za a ɗaya a ba da wani abu ballantana ɗan adam mutum kuma haccin ki ne ki faɗi ga abin da za a baki ko iyayen ki faɗi ga abin da za a baki da an yi rayuwar da ake tuntuɓar da mata ana wulakanta su a lokacin jahiliya lokacin da musulunci ya zama ba a damu shi ba ko babu shi gado wallahi masu suna cikin kayan gado ba wai suka ci gado ba a ita ita gadar da ake yi idan mutum ubansa ya mutu cikin zo ya haɗa da bautar babansa da kayan da ya bari su ubansa da jakuna da kuma duk a sana sai mu ya ɗauki mafi ce ya lulluɓa bautar babansa da cikin mawatansa da ce a kusa da jahiliya waɗanda ma ba su yi haka ɗin ba su ba ta da rago ko sisi ba a ba wa mace da ko tsaro a musulunci da zo ya mutu data ya ce a'a a duka yanayinsu idan an zo rago a wajen uba in a wajen uba ne to tana da ainihin wato rabin ɗa namiji in a matsayin miji ne ya mutu tana da tumu ne ɗaya bisa takwas in a matsayin kaza ne tana da kaza yanzu ɗaya bisa takwas ɗin wata mata kwanan nan ake gaya mu wata mata ta ci dajin mai gidanta ɗaya bisa takwas inda kuke rena ɗaya bisa takwas a wanda ta tashi da shi saboda naira miliyan ashirin da biyar wannan kuɗi takwas ɗin dukiya ne abin da aka zo aka buga tana da daidai da takwas ta tashi da wajen miliyan abin da aka buga lissafi dan mai gidan ma namiji bai samu wannan ba saboda ba shi kai idan suna nan da yawa kaga waɗanda suke faɗa da musulunci suke yaƙar mu wai har a je a kawo wani motion wai a majalisa wai a zo a yi wai a duba yanayin matsala ta gado wasu mata marasa tsoron Allah duniya wanda duniya ta a gabansu wai ya kamata gwamnati ta duba sha'anin rabon gadon nan ana cutar da mata lalle a mai da shi daidai da namiji kuma da baki da shi kwata-kwata da za ta zo aka baki Ba zai ci mutum yana da ya mace ya mutu ta ta fara da zuciya da zaci in ya bar miliyan dubu to tana da naira miliyan ɗari biyar a matsayin da ya mace kuma matsayin da ya mace cikin da ubanta sai a wani sabon malaman gado ma akwai inda mace ma take fi namiji ma gado da yawa amma wai yau ana bin mata ana rutar da hankalin su tunanin su wai musulunci ya cutar da su wai an shiga hakkin su wai an yi kaza waɗannan tunanin da kuma su ne za su ba ku hanki waɗannan mutanen da suke cikin hoton ku a sayan bot a tallan sabulu da ke a tallan katifa da ke a tallan karnuka da ke a tallan kaza da ke shi ne zai ba su kima wanda za a ci a sake a so za a sake ga wata kasariya can ki ake so in ki so ba canja ki waɗannan mutanen suna cikin san ku da ki kawo wani cikin ku su a jirgi suna da kwara su ba wa mutane abinci A kin nan fara kwakwara tsufa ya kama ki abubuwan su sun fara yin kasa ya ce kin yi rijaya an dama da ke wai waɗannan su suke san ki ga musulunci da yake a riƙe ki a baki ci a baki sha a baki wurin zama a cikin hunna min aiki cikin min wujudikum Allah ki kada a cutar da ku wala tudarruhunna ya kuntata muku ki tubayyiqu alayhinna Qur'ani ya ce kada a yi muku wannan jikkata da wani addini da ya kusa da ku da tabiyar da addinin musulunci a'a ta makaranta ne a je a karatu ya ku yan uwana iyayena mata duka wannan ne na kulawa da addinin musulunci ya ainihin wato baku da Allah tabaraka wa ta'ala ya so sai ya rushe wannan jahiliya da mutane suke yi da hana matan su yace zai rizali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruza wa ta'ala Allah tabaraka ta'ala yayi magana yace wala tatamannu ma faddala Allah ba'dakum ala ba'd kada ku gore shi abinda sashin ku aka fifita akan sashin للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما daidai take da namiji a wajen Allah ba inda aka ce wai dan ke mace ne namiji ya take duk wanda muku a matsayin shi ba ku san Allah ya muku da ku kuma muna ku bashi ku tsaya ku kula mana tarbiyyar yayan mu kuma ba mutum da ta samu daraja da matsayi da ɗaukaka wallahi irin irin musulmi da zuga na yan matan da suna da yayan arna suna yawo a gari kamar kwalle ta ta cire duk wata da fitinan da suke jikinta ta yi kwalliya ta yi azu tana zaga ta gama zagayen ta, in ta zo wuce ta gurin ka sai ta bi tana wari saboda gumi ya buga ta ya fitar da duk abin fitinan an gama kalle ta tas abin da ba gani ba a cikin shi amma ba shi da kima kuma ta zo a rinka rayuwa da ita irin yadda karnuka suke bin karnuka amma ake ba aka ce ki mutunta kai ki ilimi shi karatu a neme ki a ba ta ki sadaki a ba ki wurin zama namiji suke kashe naira miliyan ɗari ya je sa mace ɗaya a gidan kawai da mani gida ɗaya ya kashe miliyan ɗari ya ɗauki mata ɗaya tilo ita ɗan Yanzu ba ta a ciki don me yayi don da ranar kin mutukin da ake ɗaya ya ishe shi su wannan bai zama gata a gare kuwa so in kun yi ibadawa kuma ba a cikin namiji zai riga ba shiga aljanna ba wallahi zai yi wa ki riga namiji shiga aljanna kuma da mu da matsayin mu ɗaya a wajen Allah in je wajen ibada ne da aka ce ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'i ana nufin wajen fadala da shugabanci da mulki shi zai ma'aikata cikin a cikin ayin shi huwa sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idza wajad ma'anar ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa maza su suke tsaye su ne suke da ainihin wato karfi akan mata ai ana nufin shine shugabanki shine jagoranki ba ki yin canki sai mijinki ya ba ki dama kuma shi ne mai ladabtar da ke kinkin kauce wa mu'ajjibu ha ila wajen amma babu sallah babu azumi babu zakka innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظة والذاكرين الله كثيرا والذاكرة التي اعد الله لهم مثلة وأجرا عظيما يقول أن الله عبد نمجي سي عمد نمجي نمجي مكي نمجي مكي نمجي مثل بينونا مكي جدا بقبالي الله سي الله كان بمسرعة قافرة da babban lada ashe in kika dagi an nisa'u shaqaqu lisanti kuna tare da ku a wajen shiga aljanna kuna tare da iyayen ku a wajen shiga aljanna aikin da'awa aikin karantawa duk wacce ma tana iya yin abin da namiji yi ita ma a bangaren to kidan cewa da ake musulunci ya murkushe ku musulunci ya danne ku musulunci ya cutar da ku don ya ce ke aure wannan yahudanci ne magudanci ne rashin mutunci ne so ake yi a raba ku da gatan da Allah ya muku da ta wata yarinya ta rubuta yar karamar yarinya karamar yarinya yar budurwar yarinya ta rubuta shi me amfani aure a farko me amfanin aure ta ce ta yi mata bayani me amfanin aure ta ce yau wasu biyar take cikin aure in ba ta wahala da bauta ba in ba ke aure ba kuma kya ji ke ba da kanki ai kamar kariya in ba ki sallama kanki ta hanyar Allah ba ta ki sallama kanki ta hanyar banza da suka hana ku su yi auren ai ba ku da bambanci da karnuka a wajen su da suka hana ku yi auren ba da shi ba inda za su je ku su ce suna cin moriyar ku namiji ya zo ya riƙe mace ya minti biyar hannunta yana riƙe da hannunsa yana jin daɗi da jin bukata kyauta arha butuwa lata in ji jirgiya ta su daki ba bai shi ba bai komai ba kusan abin da yake da ba kiwon gari ake yi ba yanzu ke da aka ce ki da jikinki ki lullube jikinki ba kina da tsada ne kina daraja yanzu nan da nake wani nake muku a nan kusa kudi a jikina amma duk imanin ku da ku ba zan zuba kuɗi na ina ina wa'azi ba zan sa kaya na a koye ko malam Musa ba zan bari ya san me yake cikin aljihu na ba za mu gama kai a hakan fulani na gashi a lafiya da kuɗi na suna na a goye saboda suna da muhimmanci ba a wasa da kuɗi ko shi yanzu in suka kuɗin da zai su malamin kasa aljihu saboda me suna da daraja shi ma aka ce kiri da mutum da kina da tsada kin tallatar da kai kin nuna rashin tarbiyya kina sha'awar rayuwar arna rayuwar maguzawa rayuwar ƙazamai rayuwar masu ba da mutunci su a da ta abin da za su ci yaya za a ce kin yi wannan rayuwa ƙasantacce rayuwa ya ke uwa ta mace sannan ya ku kwana. daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata kula da su shine um, na farko daga cikin su akwai ki kokari ki zama ta kwarai sai kin zama ta kwarai shine tarbiyyar da kike gida za ta za ta zauna kada yi koyi da mutum in ka tabbatar shi ma din dan kwarai ne waya ka kiran wani yace zai ba ka riga to zo ka ta rigar ke yanzu da aka ajiye ki a gida a matsayin mai tarbiyya ki cika da ita sai ne za ki bada tarbiyya to wace tarbiyya ki samu ki ka zama yar tasha yaya za a yi kiwa yayin ki tarbiyya saboda an ta muhimmancin tarbiyya ba su kuma tarihin matan kare mahaifiyar imam al-bukhari tana da tasiri kafin imam al-bukhari ya zama imam al-bukhari mahaifiyar imam ahmad ibn hanbal suna da tasiri kacin Imam Ahmad ya zama ainihin wato Imam Ahmad duk yawanci malaman nan shahararru wallahi za ku ga suna da tasirantuwa da iyayensu mata akwai waɗanda su suke kai ‘ya'yansu jam'i tun yaran ba su da wayo yanzu irin su imamu al-bukhari ana fada ba ki ta taimake shi kai irin su imamu abu ba ki ta taimake shi ɗauke shi cikin makaranta su ci shi masallaci ta gulmar da shi ta jefar da shi a cikin masallaci ta wasa sai ya ji yunwa ta su dauke shi ta samu abinci ko kaza ko kaza ko kaza yana zaune a majalisi na ilimi a nan ya tashi ya tashi zaman shi yaro abin da ya tashi yake ganin shi zai tashi shi zuwa ban sa ne kullum ana fi shi makera yana ganin ana dukan ƙarfe ya fara waye shi ma za a ga ya tattara da sarakunan yana bugawa idan baban sa hanga yake fitawa insha Allah ta'ala ana nan ana nan za ku bi shi ma yana daukan ganda ta bambani yana bugawa don ya koyi da ubansa idan kuwarsa ƙur'ani take yawan karantawa to wata rana ko a shi yana daukan ƙur'ani yana kokarin karanta ko bai ta da baki ba idan ku wata ta take to yana buɗe baki shi ma duka shafin zan zai fara bugawa shi ta malamai suke al'ummu madrasatun idza ajatta ajatta shaban tayyib arafi ai ita uwa makaranta ce shi aka ce a muku magana a kan tarbiyya to na farko dai da zaman ta kwarai nemi Allah ta baraka ta'ala ya taimake ki a zaman zuwa ta kwarai din dan sai an roƙi Allah dan Allah ne mai shiryarwa man yahdillah wa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wa man yudlil fa ulaika humul kafirun duk da idan Allah bai miki shirya ba to wallahi ba za ki samu shiriyar ba من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتعالى آية، إن الله يشري يده مسلم تشين يشري وأن الله يشري يده شيء وبركة تموني بصره من يشري يده شيء وتعالى ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له اولياء من دونه وتعالى آية، فلن تجد له قولا من دونه ويحسبون ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما abu na gaba wata kwarai da za ki ba tarbiyya sai kin yi kokarin tabbatar da tarbiyyar kai ki din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa cikin hadisi na muslim cewa kowane musulmi ciki irin salama yanfa'uka wa la ta'jaz wasta'in billahi wa la ka yi kwaɗayin abin da zai amfane ka da ya ake zama su mutanen kirki sun tsoro makaranta wallahi shallahi littafin soyayya zai mai da kuma kirki ba akwai wata tayar da kanta ta ita ne makaranta ta saurari malamai ta saurari wa'azi tana ta karanta littafin soyayya jadidiyar fina-finai na soyayya wai anan za ta ɗauki tarbiyya yaya za a yi waɗannan su ba ki tarbiyya ya za a ba ki tarbiyya da ƙarya mutum ya zo ya zauna ya rubuta littafi shafi wajen hamsin da ƙarya ce a ciki ya ɗauke tunanin ki da ta ɗaya daga duniyar da kike shi ya kai wani wuri shi kuma kira gwada wa ki irin wani abu sai ya kasa ganewa shi ne wata aiki ko kuma yawan mijin ta irin wani ta dai karanto ne daban soyayya ta zo tana mutu wani abu ya cike shi kuma da zai iskanci to bai gane ba amma na musulunci ce ma shi ma wani irin wannan ɗin ya je sai ya bibiye bibiye da yayi mayayi ne suna kuma su bibiye bibiye da yayi mayayi ne maza ba za su tafi ilimi ne shari'a ta ce kuma masu su za su ji daɗin rayuwa da tewa ya zo yana mata ta ce ta ah, ji ba irin iska ba ce su ce ita ma a gidan su ba haka aka koya mata ba su kumar karantarwa idan za ki yi kuɗayen abin da zai amfani ki ki je makarantar ki da wa'azi in an kira wa'azi wayoyin su su cika da wa'azuka suke gyaran tarbiyya gyaran kulawa da rayuwa da aƙida wannan shi ne za zama na kwarai amma wani duk da su zama a a zaman talabishin shi ma shi dai ake kallo wasan kwaikwayo da drama da ake yi wai a kansu za ta samu tarbiyya to ta yaudar kanta kuma ta ɓata kanta lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kada mutum ya nuna gajiya wasu aka neman aikin alkhairi sannan ki kuma tuni yi wa Allah da'a ya yi Allah da yawan sallah da yawan azumin nafila da yawan karatun alkur'ani da yawan sadaka da yawan bin mijinki da yawan faɗin alkhairi a gidanki da yawan rage alaƙa da mutane don yanzu zamanin ya fi dole mu gaya muku ku rage yawan alaƙoƙi yawan alaƙoƙi ina suna tasiri wajen jiwa mutum basirinsa keke da waccan keke da waccan keke da waccan keke da waccan keke da waccan kin haɗu da wance kin haɗu da wance kin haɗu da wance da na kirki da na banza da alheri da na sharri duka kuna yi a'a kuma ku kuna da rauni ta yadda kuna tafirantuwa da abu yanzu yanzu ba su ji tafirantuwa da ba don kuma musu da kawarki tana da yin wannan tafiyar tana da yin wannan halin su rage yawan alaƙoƙi alaƙoƙin ku zama kuna alaƙoƙi ne da mutanen kirki sai kuma in abu da ya shafi larura ko kasuwanci ko sana'a ko abu da za a iya amfanuwa sun ci salihan bayi masu yi wa Allah da'a fa salihatu qanitatun hasibatun lil ghaibi su ga Allah masu kokarin zamantowa salihai masu yi wa Allah da'a masu kiyayewa mutuncin aurensu su wa mazajen su lokacin da mazajen ba ta nan Qur'ani ya yi magana a kan mace ta kiyaye amanar aure musamman lokacin da miji baya nan to ba da baki ko kafin ke aure ma saurayi ma in yana fada wani cikin rike mun amana sai ta ce wallahi na rike musu amana ha a ke rike amana tun kafin a shiga gidan miji ma ana yi kiki magana da wani zan ji daɗi ba in na ji kina magana da wani zan gigita kullum ta magana kike yi wani zai gigita ina da kuma bayan kin yi auren ki kina gana masa azaba wata ta ce in ina so in masa azaba wallahi a gaban ta nake kiran samari na so wane yaya aka ta sa hansuri saboda ta gama rena gidan ta kai shi yar cikin kula masa bakin ciki ba gidan zai da ne wani hafa za ta yi rai ne da wanda suke gayyo kuma za ta alaƙa da su malam yau Allah ya kawo mu lokacin da mata da kansu suke tsokan kansu suke gidajen banza mutum yana zaune kan da kira a waya ce ina jiran ki aure kaza da ta samari ki zuwa gidan mata amma yanzu yarinyar ka je taje dan tabi gurin abokananta a aiki da ita ka gama hira da ita da ba ta kuɗin da tana ta cin wulakanta kanki cin zubar da mutuncin mata cin kawai da kanki kuma a je a ɗauki kiɗancen a saba shiri da tsiya duk lokacin da mace take ɓanta da namiji daga shi sai ita ce na ukun shi ke ne wata bai wa Allah take gaya mun ana kuka ta kira ni ta ce wani yadda da shi na aminta da shi ya kira ni yace yana son gani na nace a ah, zan ba akan kira ku ce ana son ganin ku sai ce ai malam nan is normal is common ai wani abu su suka yi sai yana son ganin ku a waya ne kawai ku a wuri kaza da waya sauransu ashe zuwa gidi ina fuskantar wannan ganin ne dan ku gyara duk wacce ta bari ta zama ba ta ga ta suna kiranta ta ce ka wuri kaza shi ta daga aiki ta ce malam dole ku kai ni wani guri ban sha'awa sha Allah tabarakallah ni na ɗaukar ma gidan da ya gina mana ne za mu yi rayuwar aure a ciki suna cikin na ta shiga sun ɗan mata da sun ga sun ga guri mai haske duk jikin yana rawa saboda ta da za a sai da an mutunta shi an kimanta shi ka tsammanin ta a shi mutumin nan tari zai biya su ci bala muka shiga falo mai bai sha'awa masha Allah da ganin ke shi gida ya gaggarka ne shi shi malam ba ba sai na mutum nan ya fara cire hula ba muke to daga cire hula sai na ga ya fara faɗa riga sai ta ce wani ya aka yi ya ce ya su aka yi ce tun da na je ya cire rigar nan sai na duba cikin kofa kaga kuma ma ki kofar nan abuja ya biyo ni sai ashe ba ka da mutunci ashe guda mutuntaccen mutum ne kai ashe ba ka da amana Ki kira ni ka ce in zo wuri ka na ɗaukar maganar arziki za mu yi da kai ashe ya lata kake suka yi da yi ka lalata ma rayuwa ta Allah ya isa da ake kuka. Kin da malama ashe ya kira ta ne ya da ita ko ya nemi inda ma. yanzu wannan rashin amana wannan rashin kirki wannan rashin mutuncin na mutum zai iya yi ba wani abu da za ka sanar da ita kuma sai da a sanar da yanzu a cikin mata a rahata ta ce haka a sai wulakanta ta ku ta kai haka ko ku taɓa mutuncin ku yanzu ba ko ku yi wulakanta kanku ko ku taɓa da kanku shi zai a ja ku a ƙasa daga baya ta zo ta kira a waya ko abin ya dame ta shi malam wata ina son mutumin insha Allah ya zarrabe ki ina son mutumin da nake to yanzu ne kike ko kike kike kike ki yayi ne kike ki sai kike kike ki koma wato ita kanta wayar da ta bugo mai da kana ki joyar haka ke jin bashi rai yanzu mutum ya zo miki wannan kina neman wata kalmar ne zan ga miki bayan Allah ya nuna miki ba ke yake so ba mutuncin ke yake so daraja ke da gwamnan ya muku ne guda ɗaya yana da alaƙa da tarbiyya duk matar da ta bari namiji ya san ta kafin ya aure ta to billahi da azim la ilaha illa huwa aka ake jima rayuwar ki ta aure ba zai ga daraja ke ba saboda ne zai ɗauka ai haka kike kuma ba mamaki wasu ma samarin sun yi haka kike kuma kin ga wannan abin da yi so wani blueprint ne ya nuna miki na ɗabi'a ta to kenan ko ya aure ki kenan yana zuwa ya yi irin wannan ɗabi'a da wasu mata Allah su mana asuwa Allah su bamu kariya su tsare mutunci sai ki dogatar da kai muna da labarai masu tari yawa dangane da ɗabi'u na mata wani yaro ɗalibi ne ɗan jira shi ai asalin kallahu al'amarin nan da take gani ya fi duk abin da take tsammani ya wuce da take tsammani yake wallahi malam yanzu ɗin mata a jami'a kuɗi za su ba ka ɗan ke lalata da su kuɗi za su baka ɗan kai barna da su jinka da aikin sau nawa za ka gani an je karatu an zo dawowa yarinya ta zo kusa buɗe da motar sai ka su ta shiga ina za ka je duk inda za ka canza mu kuma sai inda ya kai ta zuwa doki a tafi da ke a dai iya kashe abin da za a wuce a wasu taliya da ɗan plantain da indomi shi kenan ki dai ki ciki dawo kun an zuwa da mutuncin ki da kimar da ku iyaye na mata zan dawo kan masu matan aure yi abubuwan da mazajen ku za su so don Allah ku daina yin ɗabi'un da mazajen ku za su ƙi ku ɗaya daga cikin abubuwa da ke sa mace mijinta ya ƙi ta don fata wannan masu auren kuma shi ma lalata tarbiyya ne rashin tarbiyya ne sannan kuma da su yi aure ba ki shirya ki kokari ki tsara wa kanki rayuwar da zaki da daɗi rayuwar aure malam in kin damu da ce a kurjin daɗi sai da ke tsammani wallahi da wanda Allah ya bata dace kuma ku kuma zama sun ba da'a wa mazajen ku ba a rayuwar aure ba da'a namiji da kuke gani mutum ne mai jiji da ke da nuna isa a gidansa ko da ku shi yaron wani ne a kasuwa ko da ku shi yaron wani ne a ofis ko kuma kiri da shi a ofis karshen sa ake yi a aike shi ya siyo abu a aike shi ya siyo mota a aike shi ya shi kuma ya zo gida shi mutum da ya kafa ya mulki kuma kuma shi da abin shi inda za ki zuci wata wurin su da zai tuno cewa shi kuma a wani guri shi ake aika ba da shi kuma ya fiki wato husnul qara da al-istijaba li amri zawj amsa umarnin miji in kina so ki dade a gidan mijinki in kina so ki daraja a gidan mijinki wallahi duk mijin kwarai mai mutunci yana tuno matar ta mai masa da'a wallahi tallahi insha Allah zai tsare mata da mata da kimanta amma duk kyanki kaddara kin kai maciji saboda kyau jikin ki sumul sumul amma ba ki da za'a to ba zai bi kyan ba kuma rayuwar auren da muke gani ana yin ta ne wato wato wato da abin da tura su cewa mutual understanding wato a fahimci juna tare da tausayi da kagazawa juna ya ce shi ba za ki ba da za a sauki wasu dole mata suna ba da labarin cewa suna rayuwar aure mai daɗi amma ke ba ta rayuwar aure ba akwai waɗanda suke yin aure har su gama ba san daɗin aure ba suna nan ne kawai ba ki da bambanci da agwagwa da suke zuwa toro ya ji a dolin dole kuma ke kai kuma ta haihu kuma ta ci ta da yayan ta tare yaya masu yawa amma kuma da ƙarshe zuwa yanka ta zo ta tafi a cinye ta. Bambanci. da akuya da tabaru za su zo su bita a dolin dole ba lallai sun maka abin da suke so ba in kina so miji ya miki mai kyau ta ci kuɗa musulunci ya ce a taimaka wa mata ai yanzu da zai muku amma kuma kuma sai ku taimaka wala ce tsori ne sai mun idan a mata a ba'atka fi alheri a cikin mata ita ce wacce idan ka bata umarni a ba'atka ya ilahi hada hadisan nabi wannan hadisan annabi ne yake mafi alheri a cikin mata ita ce wanda ka ba ta umarni tana maka da'a yau haka matan mu suke yau haka kuka yi ƴaƴan ku tarbiyya sun fi fuskawar a kan miji sun fi ɗaukar shawarar ƙawayenki na whatsapp da ƙawayenki na facebook da ƙawayenki na twitter da ƙawayenki na telegram da waye da waye wallahi akan umarnin da miji ke ke ba ba miji ke ba kowa bane a wajen ki kawai ganin sa haka ke kawai sai ku da dadin aure wani ya yi sallama salamu alaikum ya dawo gida salamu alaikum ana fa cikin kitin fa tana na malam tana ji ya Allah malam kake da mu an ji haka ya haƙura ya shiga sadakarsa na wulaƙanci da zai da ita a cikin yau su cikin wanda ya cikin ya kuma zan tsine maka ka kake ka a cikin abokan yanzu wancan mai mutunci da ka kake ka amma ba ka san azabar da take masa ba wallahi akwai wanda ya gaya yace wallahi abu zai kawo ya dauko ya kawo gida yana ganin ya kashe kuɗi ya kawo ni ini ki da leda leda baɗin nan da maza su ke shigowa da shi na alheri jin mata alheri da gudun suke za ta rungume ta kashe leda baɗin ta fara ajiyewa ta tukunna ta dawo kwamini amma Allah haka zai zo ni ini ki yana sallama wanda ta can tana kwance kafar ta ɗaya akan ɗaya kaya ne da kashe hajiya nan da yawa wannan ɗabi'ar ce mata da yawa da yawa amma an gaya mana matan sarrafa magabata da kwari sukan da sun ma labarin mijin zai zo tsayawa suke wallahi akwai matan da na sani wallahi ta san lokacin da mai gidan ta yake dawa za ta waya da shi ya kusa dawa wallahi ta take ta sa zare ta ado ke kulliya sai ta tsaya a bakin kofa yana buɗe kofa ita zai fara gani kullum sai dai kashin ta ya kashe shi a karbe abin da yake su kuma ba zo ko ifirinki ne sai ya je yana sai amma ya karbe ke ba kenan wani kuma cewa ya yi min ba da saboda wulakanci wasu da suke wulakanci yana ga mai ce wulakanci wulakanci da ke haƙuri ya ce wai yanzu wai wai abinci wai idan ta mawaci ta sa ƴaƴa na mata su su mutu ina saboda yana da ƴaƴa manya mata su suka cewa su da mamu abinci yanka budurwa ita za ta zo ta maka tota ta yanka maka kun ni samun ina uwar tana can kamar doya tana kwanta a kan gado kun ni zubanin tuwon kun tsara mun ina uwarki tana can kwarewar duniya ce ita in ka tsara kofa to wata ya kai ashirin da bakwai ashirin da takwas kila sarkin wayo ba a shaƙe ka kenan yace haka kan gama ta na samun ruwan da zan wanke hannu ya wanda wannan su kamo abin da zan ci akwai wanda fa ce wa mijin ina yake ina abinci na take ba kuma ne shi ta dan bane Sai na yi kokari ma da dafa duka kuna yi so duk wannan yana cikin kitabu tarbiyyar islamiyya sabanin tarbiyya ta musulunci ko ba ku taba jin daɗi fa da ku ba mu kuma ba abu na biyu daga cikin abin da ke sa mace ta zama ba ta da tarbiyya a wajen mijinta ranta da rage kima ranta rashin kulawa da jiki kan sa mace kimar ta rabu a wajen ita mijinta kinga ɗabi'ar kyamace da aka yi ta man Allah da yi ta kawai ya yi ta ne zama mai ƙasa kawai as normal ya kamata a ganke kyas da miji ko ba miji kan ta ma ba ta ma dace ma da mace ba ma wata nunin ta bayyana yake da wuri idan ta zama kaza ne ai kun san tsafta tana da muhimmanci kun fi mutane wani ne sa shi bugowa ya ce wance suna da bako akwai mai zuwa lokacin muke aure ba idan mutum da mace zai kake an ce a jiya zuwa gobe su a cikin akwai sabon ɗinki da za a kawo miki wancan wani zai zo ba ki yadda ki tunkari saurayin ki kafin ki aure shi kenan wannan sai kin yi wanka wankan na daban inda min ji sha biyar ki yanzu kin yi talatin da biyar kin je gaban hero kin ga burge ko mata dan wani kuji da fito a mun shi a dole a san wannan hore a rufe shi ba ne na abin da kuke duka dinne wai dinne ganki da kusnin kai, kyakkyawan gani kyakkyawan yanayi saboda ya soke a'a ce miki a kai bayan kin yi aure kin da gidansa baya son wannan kulle da adam ko kin san cewa wani zai iya jure miki ya hakura ya kyale ki kina yanka masa ta tsiyar saboda ɗaukaki sai ki ci albarkacin ɗaukaki wani ya ce wallahi ba ta da kirki ba da kyau amma ni abin da suke buge ne wannan kuma ne ya ajiye ki a gida hajja sa idan kun yi auren bakwai yanzu yarinya kwalliyar da take idan saurayin ta zai zo kada na haram dina kada na haram har abin da ba a so a yi wallahi sai ta yi masa saboda ta yaudare shi ko ta ɗauki hankalinsa saboda ya je yana son da abin da kuke so ku gigi ta maza ita mace dama ta duniya ba abin da take sha'awa irin ta yi ado wani ya dance ce tana da kyau shi ne wata kowa take gamu da ya ce haka kawai ita ya nuna ce budurwa sai ta shafa kwaliya ta yi ado ta yi ado ba yi ta je miro ta juya ta yi waiwaye ta yi haka ta da juya ya ce ta yin haka eh ɗaya daga cikin illa rashin miji kenan sai dai ki kare da madubi amma da miji shi zai nuna ke ce kai ba magana amma tun da ba miji sha ɗan da mutu da gida wace in ta taba dusu shi ban kuma cikin su zai a zamana. shi na wata ce ta ce ba na yi kyau shi ta wata ce ta ai ba magana Ni ya kuma wani ba irin ki har ki gode wa Allah sai ki ji daɗi ashe ɗabi'ar ya mace a yanayi mai kyau shi ne ta zama mai ɗauki amma yau maza suna kuka da ku saboda bala'in kazanta da yawa daga cikin salan ki ne gidan ki bai ci ba ko ya kiwo da maza ba ba ba zai zaune ba da jiran wanda yaro wancan an yi kumfar an ci kashin karkashin kujera can gurin kin ci abinci an ba shinkafa da ake rabi ta zube kwanan abun nan da kuri din ki ana buɗe ya ci a jiwarin da zama me yi haɗa da dawa da kurki a wajen Allah saboda ɗaurin ki da cewa me ya haɗa da dawa da kurki ba alaƙa kishin ɗinki baya ganuwa sai dai a ga kudaje suna fitowa fawo yadda kika san kwata ya kwata sai da ɗinki baya shigowa a danta wani fa yana ba da labari wani ya zo zai shiga saboda ya ba ta tafi da daga ɗan ɗaya ɗan ɗaya Allah jira jira jira yace a matsalar ce Allah ki bani guri yana zuwa faɗin sai ya ga ajiya a wurin Eh, sai wu ya juya baya za ki gyara za ki gyara a cikin ta yanka wata bacci ba ta gyara ba yan bar da wani irin wani ta tafiya ne wannan mijin ke gane tsarki kyasha ko ƴaƴa a bakin su zo su shiga su lalata ban ɗakin mai gida yanzu waɗanda suka haɗa ban ɗakin su da ƴaƴansu bari mai gidan ke yana ganin abin da shi ya zama ruwan su fitsarin yaro ne ba gidan yaro ne kuma shi ɗauka ne ke ne kawai. Ko ba su ba, ko ba ki koya ya ita ki ba ce a gidan ta ba ya iya kwanciya ya huta saboda bala'in ka ta ta jirgin wani tuwai ba zai zo ya zauna a gaban da ta fi gidan ta ta ta jirgin shi ya fi sha'awar ya buɗe waya shi zai ya buɗe waya ya ci kallon mata ba kike kira nan da wadatar da kuma asiri me amfani ki me amfani ki ko ba ta da kuma suna kula da kasuwa kada ku gabatar da abin suna kula da kansu ba to duniyar kanta ta yi illa a cikin gidajen mutane da yawa abinci fa wallahi wata wata wallahi abinci in kai maka shi sai kai ta tsanci tsanci a ciki wani ya zo ya shirya yana jin yunwa ya yanka loma ya tsiba, ya haɗo da abin yana watsawa yana taunawa sai ya ji wani zare zare yana dawowa sai ya ga abin ya ƙi karewa ina ta da a shi gashin da wai sai a ranar a shi wani ta kiɗo ne wai wai wai wai gashi ne fata cikin garin masara fata tuke masa garin alƙiwa da garin garin saman gida ta ya haka haka wallahi ba mun umma kai hakuri wallahi iska ce ta tsibi ba na manta na bar garin nan a sha wannan kiɗo da Allah malama kiɗo da Allah akwai wanda ya gaya wannan ba wani ne shi ne gida ya gaya ya ce masa na taɓa tsantar kusa a cikin tuwona ya ce na ne ya shirya doma na ɗora ina jinnawa zan ɗoro miya sai na je wani abu ya soke ni ina kusa da irin ta Amerika kusa irin ta Amerika din da ake danna kwarin da idan shalla ishi din ta ciki sai ba dan da zaman lafiya ba sai lokaci ne za ta yi akwai rashin kulawa akwai wanda ya ce idan ya sayo nama ya kawo shi ka iya kidara ba sai da wanda za ta yi a ci abinci da shi sauran su su bashi ta ajiyarsa ta biya na kwari yana ɗoyi har a zo a yi masa niyyar tana jin wannan wari da wannan tsoyi iyaye na mata wannan ba ba ne zalunci ne kuma cutar da ne in kike zaman cutar da wannan tafiyar to wallahi tallahi irin shi gudu da ya nuna ma da ke ba soyayya yawa kuɗin ku nuna wa da sun kuna son su shi namiji tsoyi yake a cana ana son ba kamar da kuma kika so a ce miki kina son ki wani ya ce wallahi tun da nake malam wallahi da ta taɓa buɗe baki ta ce tana suna ba wannan abu yana yake yana kunci kamar rai iya rayuwa yace ni kana faɗa fi sau dubu ɗari uku ma wannan ya faɗa ya maimaita ta ce ce daidai daidai sadakar kalma ta ce ina son ta ina ƙaunaka ba ta faɗa ba so ya ce yake idan kafin a yi aure ne ake wa ake wa saurayi ƙarya ciki ta wata inbox ɗinsa da da mutum na munafurci ina son ta ina ɗaunaka kamar in jefa ta a cikin kwalba kalma ina sanka ina sanka ina sanka kalmomi da wanda ake tatawa na kawaye a a tura kawai ce ba za ta turo ta tura wa abokinta ko masoyinta a yadda suke faɗa ta kuma ce ce kofi sai ta tura wa ta ba har zuciya ba ne ƙarya ce so ba ita ta zauna ta shirya wannan kalmomin ba saboda ba shirya ba ba koya mata ba ko kuma an koya mata tana da girman kai da kuma ta ba su shi da duk isa ko sarki bai kai su mulki ba tana wani kumfura tana wani shakewa a hajiya a ya haƙuri dai su san cewa ce ki ku nuna mutum ku nuna wa mutum kuna son su kuma mazajin ku nuna wa kuna son matan kuma tare da jinnamawa tare da ainihin mutuntawa dan adam kullum idan aka ce ana son sa kan ji daɗi ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana idan mutum yana son dan uwansa ya gaya masa ya ce yana son sa ya ce inni uhibbuka fillah ina son ka saboda Allah shi kuma sai ce ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi ubangijin da ka so ne saboda shi kai kuma iso ka ya kaunace ka manzo Allah ya faɗa mana wannan misali sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana wannan misali nan nuna soyayya ga iyalinsa kuma mata sun nuna masa aka ce kullum a riwaya idan garin Allah ya waye manzo Allah sai ya ce matan sunan guda tara min jayyi da gida a can da gida a can mutum zai gaishe ta ya je gaishe ta ya je gaishe ta kuma kowa idan ya shiga zai ɗan yi hira da ita a ɗan yi wasa da dariya da bakunci hatta annan muhammadin ana wasa da bakunci da shi ba abu su bane irin mijinki a turɓune fuskarsa an ɗaya kuce kamar ya taɓa fuskar shi wai shi baya dariya shi annabi yana cikin fuska ya kan je gidan matarsa kowace Allah Allah cikin mijinta da zo mai za ta bishe shi wata ta tare shi da turare wata ta tare shi da maganganu wata ta tare shi da abinci an ruwaito mana ɗaya da shi yadda su gaban su na zainab idan ya zo ɗakin ta takan ba shi abu na na hafsa takan ba shi abu na na zainab zainab sun ce jahsh bakan da suke kullum doki da nana Aisha wajen matsayi a wajen annabi ana ganin Zainab ce ko Aisha ne Zainab ce ko Aisha ne da Aisha tana ganin ita ce idan na na da ta mallake annabi wala ji ranar da zai zo wajenta shi ta tani zuwa abu da bashi mata suka kulla irin abubuwan nasu na mata na kishi aka ce gurbin suna na aisha ne suka ce zoci annabi ya zo gidanta ta ce ya ci dubar cinta yana wari shi kuma abin da annabi ya tsana ba abin da ya ƙi irin su ce wani abu a jikinsa yana kaza sannan kuma ba warin ta yake kawai dai abu ne na ɗan naku na mata kulli kusa na zaina abinci ta shirya masa ko aika masa yana ɗakin aisha ki ko ya fata kai da ba ma yana ɗakin ta ba yana ɗakin wata ma sai an ɗan shirya masa na ba aika masa a cikin san aisha tana da kishi mai zafi ba tana aikawa aike yana zuwa daga inda na rashi an kwano daga ina sai ce daga ɗaukin zainab menene ta karɓa ta ga abinci ne kawai sai ta kan hannunsa hannun ta baya baya ta make kaskon ta make akushin ta kifin da kwano kawai sai shi ya fashi sai abinci ya zube annabi yana zaune a ɗakinta amma ɗakinta ta mulkinta ne sarautar ta ce damar ta ce sai ci annabi ya mishi faɗin wasa yake ha kamar da zuwa hadisi yake zarar ummuka ummul mu'minina Aisha kishi ya kama ta kishi ya kama ummul mu'minina me yasa ta yi haka wai dan kishi ya ta aiko mun da wani abu ba ta so ta kaza yace to asatun bi asatin wa saridin bi sarid yake kamar yadda aka fi fitar wa Aisha su za a biya kwanan nan kuma abincin nan kuma sai an biya shi Aisha yana dariya ya da mata wannan hukuncin kuma sai da aka biya yanzu ya in naki ne yanzu su su mutunci suka fasa wallahi sai ka fasa miki in ba ma ba in ba sa'a ba ba zai rinka miki duka ne kamar mala'ika ne a aiko shi miki wannan shi ke nuna mana abubuwa kamar haka ashe matan annabi suna bibiyar su har in yana wani ɗaki ma sai yanzu na ba da wannan tarihin bakar wata da shi kusurin banke ta aika wata gidan ta da kin kishiyarta da ta ta zo ah, wannan mutum da sarafiya an ce a ran haka in kin ga kin isa da mijin kin isa da kishiyar kin isa da ita za ki iya babu damuwa kun dade ta ki shige ki ma ga kun ci mana ya za ka muku sabon hukunci ni tarihi na baya wanda ta ta isa da bismillah kuna murna wanda ku cikin mata isa ba ta hankali kuna fatan kuna fahimta to haka kike masa kuna kyautata masa in yi ɗakin wanci ta ba kaza in yi ɗakin wanci ta ba shi kaza amma me yasa annabi yake son su ce musu wannan saboda su ta cutata ko ma ku cutata a mazajen ku ko abu mai kyau ku yanzu an an kawo ma fata ce ya kuke ba wai ku ga harfa ma ba mutum ya gama kafe wato ya gama rage nauyi ya gama takure kan ya kawo shi ki kushe ki sace akwai wanda ya ce min wallahi a karɓar Allah a gabana ina gida ina kwanci wata rana mahaifiyar mata ta zo ina jin su sai ta ce wa matata yana da ne ita mata ta wata ɗauka ina bacci a gindin wani lokacin ta yana nan bacci yake sai ta ce gane da zai ki a mun shinkafa mama ya hana mama ya hana shi don kuma ki shi wa mu sai ya ɗauka in ba shi ce ya aure ki mun ba za ku taimaka mu ki ce wa mu ya ce wallahi ina ji ta ta auno shinkafa kwano kaza sai ce akwai taliya ne shi ne ba akwai taliya ne a tsara mata da taliya sai ya bi ta kwashe ta ɗiba yadda ya duba sai ga abin yayi ka kici sai in ba da buhun shinkafa duka duka sai in ji bai wuce kwanaki ba ko sati ta ba ka ta gane aljihu ne cewa cikin awo a gidana ko ya aka ji ban gane ba. Duka yadda na kama wani kaya ne wata rana na siyo kawai sai na zo na manta da shi ina daga kai sai na san adadi ki da shi ga babu guda suke ina ka sai ta ce ai wani shi ta dauka ya ce daga nan kawai daga sun mai ni wato wani shago ne da suke gido cikin da wannan miji ya fahimci kina masa sata a gida ba ne ke ki taimaki ba kirki amma ki taimaki ta hanyar da ta dace a shi ba wai ai sata ba satar kayan miya satar abinci satar wane ne da zaren akwai yan zaren ne yan zaren in ka ɗauka kudin canji ɗan dubu dubu ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyu in ma ta kafa yi ina barci idan bai ɗauke ɗauke ne sai a ɗauki irin ka a zari da ta rufe za yawa maza ana musu wani abu sai da kyau wani yake tun da na gane tana zare ni ina koma ɗauka in ta yara sai in na ɗaure kuɗi sai cikin na sai na sa aka ɗinka wani gajeren wando me zai ya ce wala malam duk kuɗi na nufin sun zuba a gajeren wando in zuba kwanta sai da kwanta a hakan sa hannaye na guda biyu yanzu na ɗan ce in ciki da hakan kwanta yace ina jin cutar da tabo tana ta mirgina ne ba za ka biya ba ina kokarin tura shi yace so kake yi na mirgina ta ce ne yace in na shiga da wando na ban ɗaki da kuɗi wallahi kuɗai ba na samun su wannan ya gane cewa mai sarauniya ce ita da ta hajiya abin da muka na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka cikin taɓa harshe Allah ya ji mana da sa ku tambayoyi da wannan ya dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da hadisi da kifaya wa